me ra'ayinka kan zaben shekara ta 2023 duk da baka magana akan siyasa shin mulki ya koma kudu ko kuma ya tsaya arewa a'a ba haka nan bane abin da ya kamata shine su face eh, da suke gwamnati yanzu su tsaya su nazari su duba su ce shin waye fi cancanta cikin duk waɗanda ake ganin suna da suna eh, ya kamata su yi eh, su ɗauki gurbin shugaban ƙasa daga nan ko daga arewa yake ko daga kudu su tsaida a kan wannan abin da ya kamata su yi kenan amma akwai fahimta wanda ba a rubuce take ba cewa a zauna lafiya ƙasar nan ya kamata a yi karɓa-karɓa to amma shi karɓa-karɓa an yi sau ɗaya an yi sau biyu an yi sau uku ya kamata ƙasar nan mu zama mun cuɗu cewa wanda ya fi dacewa ya kamata ba wanda ya zo daga wuri kaza ba ya kamata